matasa barka da war haka barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin na labarin matasa daga nan studio kalanguni rakiya a rimi tare da gora ta fanta shamsula fantastic domin gudanar muku da shirin gora da fatan dai kin da mara da kyau tunda jirgin shirin namu ya zai tashi. ki ce dai gora yau za mu sha yawo to da fatan dai kin shirya mana tsaraba mai kyau. Ba ni kunnuwan ki kawai. Ga su. <laughs> to ba da da farko dai garin gaya za mu sauka domin kawo muku yadda matasan garin ke girmama aikin kira sannan dai kuma za mu je jihar maradi a cikin takaitaccen rahoton namu na yau domin kawo muku kaɗan daga cikin tarihin wani matashi wanda sana'ar shi ita ce fawa daga ƙarshe kuma sai labarun kwallon kafa a cikin filin namu na wasannin motsa jiki. gora ba tare da bata lokaci ba jirgin namu zai tashi inda za mu je garin gaya a cikin jihar doso inda matasa da dama suke mai da hankali ga sarrafe-sarrafen tarkacen karahuna. turwa ku zeno sunan da suka sanya wajen da suka mai da babbar cibiyar kasuwancin tasu gora bari mu bar ku da fadal alu dauke da ƙarin haske. Tun a kofar shiga wurin ana iya jin karar bugun marto ko wani mutum a nasa gefe na kokarin farfasa karahunan da aka tsinto daga sassa daban-daban na gari. Wata mota idan ta lalace sai a kawo ta turaku a yi watan da ita ko a je a yanke wani bangaren wata mota a yi guntu-guntu da ita makera su hudu wanda suke so masu kira kayan noma su ma su hudu wanda suke bukata masu yin adaka su ma haka su suna ma aiki da tano. irgite muna akwatuna murhu kasko daron sama dabbobi abinci duka muna yin su muna manjagara da haiwa da duka kayan da mutum ke bukata ana zuwa saya wajen mu kuma muna zuwa tana wannan sana'a ita ce babbar hanyar su ta samun yan kudade da ke basu damar ciyar da kansu goyo kan wanga aiki da muke alhamdulillahi muna ci ciki muna sha ciki muna daukar yaunin mu amma lalle kam ba abin da za a yi ba a fuskanci matsala ba lalle muna so in son samu ne mu samu furojen da zai tallafa muna saboda sana'ar tamu ta ƙara bunƙasa da kyau. Waɗannan matasa sun kuma bayyana fatan su na samun wurin aiki mafi tabbata kuma sananne ga hukumomin gari. Wara yanzu bari mu komo nan babban birnin Yamai. Aikin sanwar haka wato lokacin sanyi shine kasuwar 'yan ɓosho ke ci musamman ma masu sayar da rigunan ɗari. 'Yan magana kan cewa waka ta daɗi a bakin mai ita ga bayan nan su a rahoton da Dondi ya kawo muna. Wallahi. Wallahi mu kan ta fuskan mu kayan ɗari mun tula su akwai pilover akwai suple bluzon rigunan fata da ake ma ras duk muna da su to amma shuru ne gaskiya har yanzu shuru ne sanyin bai kai inda za a zo gare mu ba don mu ma mu samu wani abu zarmaino gine girkud da anguwa zabarmawa ke cewa kowace shekara da ta tafiya muna ba da sari kuma muna saidawa kaɗan kaɗan abinda muke son mutane su gane shine lalle sanyi ya fara sosai amma kuma ya ɗan ɗoka sai dai kada a yi zaton cewa ya tafi samsam kazar karin kumullo a ɗaure take kwana kenan matukar mutum mutum na da abin hannunsa ya saye ya aje idan aka yi la'akari da manganun da za mu iya cewa yadda ruwa suka sauka sosai ya kamata a yi sanyi sosai sai kuma jihar agadas gora inda kungiyar ɗaliban musulmai ta nijar ta shirya wani zaman horo a ƙarƙashin taken musulunci addinin zaman lafiya da taimakan juna a yayin wannan zaman taron gora sun taɓo zancen shiga ta'addancin da matasa ke yi a jihar an sai karim ɗauke da ƙarin bayani wannan haɗuwar canza ra'ayi ta haɗa matasa ɗalibai ɗalibai musulmi na zandar maraɗi tawa da agades inda suka tattauna kan batutuwa da dama da suka fuskanci addinin musulunci da kuma tsatsauran ra'ayi kamar ɗaukar yara a cikin gungun 'yan ta'adda. Abdulaziz Mamman ɗaya daga wa'anda suka tsara haɗuwar ya bayyana ayyukan da ƙungiyar ta yi zuwa ga wa'annan matasan. Aikin da muke zuwa gare su wata ƙungiya ce da ke da hawa-hawa tarurruka mahawurori taron karawa juna sani laccocin tunatarwa da muke musanya don mun sadu da dama sosai daga cikinsu mun tattauna tare da su tare da tsatsaurin ra'ayinsu mun ganar da su cewa ga kyakkyawan dalilin da yasa aka bayyana addinin musulunci a duniya mun samu matasa da dama da suka yi watsi da aƙidar su sun bayyana mana cewa an ɗauke su mun ganar da su cewa wannan ba musulunci ba ne ga abin da musulunci ya ce waɗanda muka samu tattauna tare da su game da wannan sun canza sosai Wannan rashin sanin addinin Islama ne kwata-kwata da kuma dokoki na asali a kan addinin da ke karfafa haɗin kai da zaman lafiya ke sawa wasu mutane su aikata abubuwan da suka saba wa ka'idodin asali na wannan addini. Shugaban kungiyar ɗalibai musulmi rashin Agades Abdulkarim Mamman yana ƙara ma wannan fusa'ar ƙarfin gwiwa da kuma zaɓen da aka wa Agades na karɓar haɗuwar tare da fatan a ci gaba da irin wannan haɗuwar. Yanzu kuma sai takaitaccen rahotonmu. Gora, tarihin wa za mu shi yau? Haka ne Gora sunansa Bashir Garba matashi mai cin gashin kansa a cikin sana'ar fawa duk da ba gadarta ba yayi. Amma aikin san Gora zamani kan canzawa duniya kuma na ci gaba. Muhammad Mamman ya zanta da shi wannan matashin ga rahoton da ya samu muna. Mahauci ne yana alfahari da kasancewa hakan shi wannan mutum Bashar sunansa kuma aka fi sani da lakanin sunan Bashar ɗan Yarima a kasuwar Malamin Daga. Tun yana cikin kuricensa aka koya mai wannan sana'ar fawa ya shaida cewar yau fiye da shekara 25 yake wannan sana'ar. Wannan sana'a ta sai da nama ni matsayin dan sarki nake. Abin da ya bani sha'awa bisa kan wannan sana'a ruhin asiri da na gani yan uwana na ga kai wannan sana'a bai kamata ba in yi waci da ita ba. Na ce ita ya kamata in rike ina sayan rago jika hamsin jika arba'in talatin biyar. Duk dabbar da na sau da izinin Allah ina iya samun jika biyar ciki wata har bakwai ana iya cikin cikinta na samu ne aure ina kyautata ma jama'a da dama waɗanda ne suke na. Hakika haka wannan kariyar kasuwar na sassauta sha'awar yin wannan sana'a kamar yadda Bashar ɗan Yarima ya jaddada a ganinsa rishin jari na sa mutane da yawa ga canza sana'a. Matsalolin busa kan kuɗaɗe ne na jari da mutane ba su da su. Proje ke hitarwa yanzu ta sa ku koyi gyaran takardu a ce za a ara muku kuɗaɗe ku maida wani ɗan lokaci kuna zubi sai magana ku ta zo kuma ta wace. Dan haka nan mutanen ma yanzu kalilan ne masu arzikin da za su sayan dabba su yanka daga cikin mutum ɗari biyar bai wuce mutum goma mai arzikin ya sai bisa da kuɗin shi ya yanka. Tun wasu 'yan lokuta wannan sana'ar na fuskantar shigar dabbobi da aka yanka ta bayan fage a ɓoye wani lamari da mahaifin Bashar ɗan Yarima ke cewar akwai mahautan da ke ƙoƙarin kawar da wannan tabi'ar tare da haɗin gwiwar harabar gidan Ilabaji. Yanzu kuma sai filinmu na wasanni motsa A fannin kwallon kafa ƙungiyar Mena a Prim ta samu matsayi na biyu a cikin 'yar matsakaiciyar gasar da ta gudana a ƙasar Kamaru. Hakka ne gora wata matsakaiciyar gasa ce da aka yi a cikin ayyukan shirya gasar shan wata za a fara a ranar 16 ga watan Janvier nan da muke ciki na wannan shekara ta 2021 a ƙasar Kamaru. Ta cewar Haruna Dulla kocin ƙungiyar Niger 'yan wasan shi a shirye suke tsaf gasar kurum suke jira. a muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron shi bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da laba akan layin airtel a huta lafiya